kimanin 'yan majalisun dokoki 72 ne daga cikin 'yan majalisun Nijar 113 da majalisar dokokin kasar ta kumsa ne suka jefa ƙuri'ar yin na'am da dokar ƙarin 'yan majalisu inda za su tashi daga 113 zuwa 171 a yayin zaɓuɓɓukan 'yan majalisun dokokin da ake sa ran gudanarwa a shekarun 2016 masu zuwa. bayan shafe tsawon lokaci ana ta takaddama da muhawara a majalisar dokokin tsakanin 'yan adawa da na masu rinjaye daga ƙarshe dai majalisar dokokin ta kai ga rage wasu bukatocin da dokar ta tanada wanda gwamnatin ta aike wa ita majalisar domin ta kasance doka kuma a fara aiki da ita da zarar majalisar ministocin ƙasar ta amince da ita dokar to kowane alfanu ne ita kan kanta dokar za ta yi wa tafiyar demokaradiyyar ƙasar ta nijar honorable musbahu musa dan majalisar dokokin jam'iyyar andp zaman lafiya ne mai goyon bayan gwamnati yanzu kai da kanka baka san akwai alfanu ba kowace kwamin za ta zama tana da wakilinta a nan majalisa kuma an ƙara gusawa da talakawa majalisa kuma majalisa ya kamata hukumance wani abu ne na cin kai ya kamata duk wanda ya zo majalisa nan kai ma ya je wata jami'a kenan in 'yan majalisu suka yawa za su waya wa talaka nijar kai duka gaba daya don saboda wani talaka bai san wani ba sai dipte yanzu a kullum ta allah muka ji gidajenmu tare muke da talakawa muna ce musu wannan da kyau wannan ba mai kyau na suke ganiya akwai 'yan kasar waje da aka ce za su kasance a cikin wannan sabuwar majalisa wanda su ma kuka je kashi biyar suna da mm, dipte biyar kai wato duka yan nijar da ke waje duka suna da kujera biyar to amma sai dai wani abin da ba yi tsammani ba bayan tafka muhawarar kafin kai ga jefa ƙuri'ar na'am ga ita dokar yan adawar sun fice daga zauren majalisa ba tare da sun kasance a majalisar ba ballantana su jefa ƙuri'ar yin na'am ba ko akasin haka ga ita dokar to kome dalilin su na ficewa a zauren majalisar ajiya honorable lami da mummuni dan majalisar dokokin amnesty da nasara ne mai adawa domin a yanda muke gani kasanmu a yanzu ba mu cikin hali yanda ya kamata a kara dipite hamsin da takwas mun ce in an ce waɗanda suke da mutane masu yawa kamar da magaran kamar maradi tilaberi da tawa da sauransu za a ma ƙari mai yawa ya kamata a duba a gani waɗanda suke da faɗi kaman agades eh, da difa su ma eh, a kan wannan a ɗan ƙara musu kaman waɗanda suke ƙasashen waje mun ce ba a san ko sunawa ne ba an ba su kujeru biyar ba daidai ba ne waɗannan dalilai yasa kuka ƙi jefa ƙuri'ar eh shi ne ya sa muka jefa ƙuri'a wannan doka mu ba mu yarda da ita ba ko baya ga ƙarin 'yan majalisun dokokin a nasu ɓangare mata ma sun samu ƙarin kashi biyar cikin ɗari saɓanin kashi goma da ke da kwai a da a yayin da ɓangaren naɗa mukamai kuma ya haura kashi talatin cikin ɗari saɓanin kashi ashirin da biyar cikin ɗari da ke da kwai a da abubuwan da za su sauya yawan mata 'yan majalisun dokoki daga kashi goma zuwa kashi goma sha biyar a cikin wata majalisar dokokin da ke tafi a shekarun dubu biyu da goma sha shida masu zuwa abdullahi mamman Amadu sashen hausa na muryar amurka

halatta haɗa ba. Iraba na mai mu maza ba gwani abin tsoro, na san roƙo haramu ne, shan walda ma haramu ne, sannan bulo ma haramu kuma tambola haramu ce, sannan tata haramu sannan rabanu haramu ne, haraji ma haramu ne, to cin hanci haramu ne. biya bukata